nemo mana ceto zuwa wurin ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya sai ce ana laha ana laha a wannan riwaya sai ce fa an faliku yace shi ke nan sai na kama hanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yace sai na kama hanya kiryan kiryan kiryan fa'ati tahta al'arshi sai na zo karkashin al'arshin ubangiji wa ba aka usajidan li rabbi azza wa jalla sai na yi su na fadi ina sujada gaba ga zakin ubangiji a wata riwaya aka ce sai saura sujada mako daya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna manzon Allah ya ce manzon Allah ke yadda ya fi kowa da ce zan ce to zan ce a'a ana zuwa wurin sa sai ya je fa'i ya sujjada daga nan yace azza wa jalla yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli yace sai na fa'i na yi sujjada a nan Allah zai min ilhami yabo da godiya da kirarin da zan yi Allah bai taba yi sanar da wani makaluki wannan abin ba ma'ana har mala'iku hmm. lam yaftahu ala ahadin qabli hmm. nakira fi siyasin nafi kenan ba wanda Allah ya taba yi wa ilhami ya sai ma bu'i da waɗannan kalmomi da zan faɗe su ashe manzo Allah da shi ma ba a sanar da shi wannan ba sai yanzu hmm. mun gane ko ثم يقال daga nan sai manzon Allah ya ringa yabon Allah yana godiya yana kirari yana fada yana fada yana kaskantar da kai da kaskantar da kai gaba zatin Allah gaba zatin Allah ثم يقال فأن سيأتي يا محمد ارفع رأسك فتاشي بل تؤتى كروكازا ذا أباك بل فيل أمري تؤتى جوابي كينا واشفع Mm. ka nemi ceto za a baka fa'arfa ra'si manzo Allah ce daga nan zai samu daman ya daga kansa ya taso daga wannan sujjada ne mm. Allah kadai sun tsawon wannan sujjada da albarkar da ke cikin wannan sujjada don wannan lokacin manzo Allah ce a cikin wannan sujjada ce Allah zai masa ilhami da mahamid da sana'ida ba a taba yi ba wani mahaluki sanar da shi wannan daga zarar an ce Muhammadu ka tashi ka tara kanka me kake bukata fa aqulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'ummata al'ummata al'ummata kaga wata matsalar ko da duk wani manzo in an je wajen sa sai ce ne nafsi nafsi manzo Allah yanzu ba ta kansa yake ba a'a an gama al'ummar sa yake nema ma'ana kaman al'ummar manzon Allah sai dai dake nan da wannan manzon ma'ana manzannai na nema ta kansu suna yau nafsi nafsi manzon Allah bai ce nafsi bai ce ummati ummati wai mu karana mu gani mm. nafsi nafsi manzon Allah ce ummati ummati yasa wani malami yi lissafi ya ki diddige rayuwar manzon Allah ɗaya bayan ɗaya yace ko a hankalci manzon Allah ya fi duk wani musulmi manzon Allah ya fi duk wani annabi manzon Allah ya fi duk wani manzo menene hujjarka sai ce ai annabi kaza manzo kaza ai ya ce rabbi eh, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di manzon Allah ce na danki ifrit to ka dan na daure shi ayan maje sai na tuna wani annabi manzo eh, eh, wani annabi yaro ka a kyale maka wannan Allahu sai kaza kaza kaza kaza kaga yanzu duk wani manzo yana cewa ta kansa yake kansa yake amma manzo Allah shi ne ce nafsi nafsi ba a yace ummati ummati fa yuqalu sai a ce ya muhammadu بخدم أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الأبواب جيني دبو سبعين من زن الله يدخلون معهم الجنة ألف سبعون ألفا بغير حساب من ذلك يا محمد al'ummarka akwai wata akwai wani adadi sun kai dubu saba'in da Allah ya kaddara za su shiga aljanna babu hisabi a buɗe kofar dama ta aljanna a saka su a ciki sa'an nan kuma sauran kofofin aljanna za su zo su tara ka al'umma ne mm. al'umma ka za su tara ka al'ummomi da wa'annan dubu eh amma amma wai Allah ya sa muna cikin dubu saba'in ce amna amma ya ka san sahabban manzo Allah sun dubu saba'in eh? <laughs> suka je yaki a yanki a tsare kunnin wannan a yanki hanci a tsare duk wani abu na jin daɗi sai da suka tace wai dan tsara addinin Allah sai kuma kana zaune kana tsara manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ko wani sahabi ukasha ya tashi ya manzo Allah ka rokan min Allah in zama ciki manzo Allah ya ce an ba ka garanti kana ciki wani kuma ya tashi yace shi ma da aka ce ai an riga ka da wannan addu'an an riga ka me mm. yiwa ka shiga aljanna ta wata kofa ta wata fuska amma wannan abin an kulle kofa mm. haka manzo Allah yake manzo Allah yake uridat alayya al umam manzo Allah yake ainin fareti aka nuna nan al'ummomin annaba duk baki daya fara'aitu nabiyya wa laysa nace ya ga wani annabi ba shi da mabiya sai mutum ɗaya ko biyu wannan wani annabi duk wahalan da ya sa ba su tara ko goma ba wani guda hamsin wani guda talatin wani guda ɗari wani dubu yace ina cikin kallon fareti sai ga wata gungun jama'a duhun jama'a wani manzo da jama'arsa masu ɗimbin yawa manzo Allah yake har nayi sha'awan ina ma da al'umma ta kenan aka ce haza Musa wa qaumi kace annabi Musa kenan da al'ummarsa kun san annabi Musa ya sha wahala da bani Isra'ila amma duk da wannan ka yake nafsi nafsi ko manzo Allah ce ina nan ina kallo sai aka cire min wata jama'a wacce ta tuwan wancan yawa aka ce hazihi ummatuka aka al'umma ka kenan ta fi duk wani manzo yawan mabiya Kari kan haka albishara yace akwai mutum dubu saba'in wannan gungu jama'a da za su shiga aljanna biduni hisabin wala hisab sai manzo Allah ya kashe shi da gida hmm. manzo Allah ya tashi shi da ayyabansu suna zaune sai tunani su wane ne waɗannan da suka yi sa za su ga aljanna babu hisabi ko su ne waɗanda aka hanje su cikin musulunci ba su taɓa ganin jahiliya ba ko su ne su wane ko su ne su wane tattaunawa dai yanda duk sa'an da aka kawo abin da bai shige hankali ba kowa zai yi ijma'i akan haka to amma ayyana menene da menene inda ake inda ake ai mun gane ko da'iratu ta'aqqul da da'iratu tasawur ba mai misali ba to shine da manzo Allah yake sai ce to su ne an tabbatar tunda manzo Allah yake akwai dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi an tabbatar da haka daidai ne ba ƙarya ba to amma su wane ne da sun yi hakuri har manzon Allah ce wane da wane da wane ai an huta ko wanda yake ko su wane ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su saba yin jahiliya ba ko su ne waɗanda suka za suna cikin haka sai ga manzon Allah ya fito musu yace su ne waɗanda ba su la ya tafayyaruna wala su ne ba su waɗanda ba su eh, tamfi tamfi ba sa yin kaza ba sa eh, wala ya sarkuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su sun dogara ga Allah ba tamfi tamfi ba kaza ba kaza duk abin da ya faru Allah ne Allah shi zai yayi yace su ne waɗannan da za su shiga aljanna ba da hisabi ba nan da nan sai wani sahabi ya tashi to ko ina cikin su ran cikin su ne bara na bi wata hanya ya manzo Allah a rokan nan Allah ya saka ni a cikin su to ko ba cikin su manzo Allah ya roki Allah Allah ya karba shi kenan sai manzo Allah ya ce anta minhum ai an huta an lama ko sai kuma kace sai kuma wani ya tashi ya ce ya manzo Allah ni ma a saka ni a cikin su yace sabaka ka biha ukka wannan addu'ar kwaya daya ce da zan roki Allah ya saka wanda ba shi cikin sun a saka shi a cikin hmm. kuma na rokan ma ukasha sabaka manzo Allah bai ce lasta minhum ba hmm. da yake ba ka cikin su shi kenan ya zai miki da bakin ciki sai ce ukata ya riga ka rokan wannan addu'a hmm. sai kuma kai ta fama ta wata hanyar za ka samu ba a faɗa maka yana cewa kuma ba a rufe masa kofa ba to su ne waɗannan dubu saba'in da manzo Allah da Allah zai ce ka shigar da al'umman ka aljanna ta kofar dama من الباب الأيمن من الأبواب من أبواب الجنة وهم أي الأمة كما شركاء الناس فيما سوى ذلك فاس كما الجنة وإن سكوبوا في تارد الأمومين من الأبواب ثم قال Sa'an nan sai ce wallazi nafsi bi sai manzo Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa inna ma bainal misra'ain min masari'il jannati kama baina makkata wa hijriya manzo Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa fa'i tsakanin kofan aljanna daga wannan bangare zuwa wannan bangare ya kai makka zuwa hijriyar ko kuwa tsakanin makka da busra Allah ya saka mu a cikin wannan hadisi mai tsawo da Imam Bukhari kawo wai dan ya tabbatar da cewa annabi Nuhu abdan shakura mahallu shahidi babu kaulihi babu badar Allah madaukin sarki wa ataina Dawuda zabura muka muka ba annabi Dawuda zabura قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن منذ الله يقول ألا يا هوري مع النبي داود كراتو النبي داود يا إيا كراتو وانيما sai manzo Allah ce annabi Dawud ne zai ce kai ga dokin da zan hau ku kawo sirji da linzami ku saka masa kafin su zo su shirya wannan hawa annabi ya yayi karatun zabura ko horewa ce daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake bayani banda manzon Allah wane ne zai tsaya yana yabon wani babu hasada babu kwafe babu kaza babu kaza kaza yace ai kada ku fifi ta kan annabi Yunus kada ku riga yace annabi da malamai ne yanzu ya za a yi babu yace wani babu قل ادعوا الذين زعمتم من دونه سيني da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila duk wani wanda kuke bautatawa mala'iku ne wuta ne rana ce wata ce menene eh, taurari ne annabi isa ne nana maryam ne duk wanda kuke bautatawa kowa ne ne Allah ce la yamlikuna kashfa dhurri ankum in wani abu ya same ku ba za su iya fitar da ku a ciki ba ko da wasa wala tahwila kuma ba za su iya canza shi zuwa wani wuri ba ko ku dauko قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله يتي إلى ربهم الوسيلة حتى نقول أولئك يدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يسي إلى ربهم الوسيلة قال يسي kana nasun min al-insi ya'buduna nasan min jinni fa aslama wata jinn wa tamassaka ha'ula'i bi dinihim zada al-ashja'i an sufyana an al-amash qala du'u alladhina za'amtum yace wannan riwaya an Ibrahim, an abi ma'mar an abdullahi daga abdullahi dan eh, mas'ud yace ila rabbihim al-wasila yace a ma'anan wannan aya ce shine waɗansu mutane ne suka kasance suna bautatawa waɗansu aljanu fa aslama al-jinni aljanan da suke kafirai arna suka yaudari mutane ana bautata musu sai su Allah ya zo ya haskaka su da imani sai suka musulunta wa tamassaka haula ibidinihim sai wa'ancan su suka saura kan addinin abin da suke kai kana bautata masa sai shi ya musulunta kuma ka saura kana bautata masa to ina ka kwana kenan ina ka tashi zarin ashari an su yana al-amash قل ادعوا الذين زعمتم yace kene da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa in za su iya amfana muku wani abu su alamul jinni wani alami ne mai ban mamaki Allah ya kaddara mu da su zamu rayu a cikin duniyar nan amma su suna ganin mu mu ba ma ganin su to amma shedanu ne ba su da kirki kafaran su arnan su ba su da kirki ko kadan suna illata mutane suna musu barna su yi su sama su sama wannan cuta su yi sama wannan hauka duk baki dai babu abin da ba su yi ba su da kirki ba su da mutunci amma abin da ake bukata kada ka ji tsoron su har abada Sa'an nan kuma ka dauki wurdi daga manzon Allah na safe da yamma da lokacin za kwanta har abada ba abin da za su maka wallahi sai dai su ji tsoron mun gane ko dan su da kan sun bayyana ainihin menene yasa suka shiga cikin wannan halaka قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرسل فآمنا به سكتي كل جبكم يوم بعد ذلك ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفقا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا suka ce duk abin da ya saka mu wannan muka shiga wannan halaka ba mu taba tsammanin cewa mutum ko aljini za su zo su kirkira ƙarya su taga wa Allah madawacin ƙarfi ba to shi yasa muka gani duk wanda ya zai ce kaza kaza sai mu yaudaru mu karba suka ce abin da ya halakar da su kenan ba ku ba aljanai har mutane dan adam su ma abin da ya fata ba za ka taba yadda cewa mutum zai zo ne da gemunsa ne ko tabarausa ne ko rawani ne ko tarbi ne ko menene da zai ce ai Allah ai kaza kaza kaza ba za ka taba tsammani cewa duniya ce ta shi ba baya tsoron Allah yaudara yake yi damfara yake yi ƙarya yake yi ba za ka taba iya fahimtar haka ba mm. yasa duk abin da ya faɗa maka sai ka karba da zuciya ɗaya mm. can kuma yana da nasa manufar ba Allah ya nufa ba duk wanda ya nufi Allah baya cewa aiwani ne kaza ba shi bane aiwa in sai mu ku din nan waye ba ku to abin da ya sa kenan kowa ya zai na fada da ka ga mutum ya zai na ci Allah shi kenan yaushe za ka taba tunanin mutum zai zo da gemu da farfara ko da rawani ko da taba ko menene da menene ka iya fahimta kai anya wannan ba gari yake a yana fada sai ka ce to shi kenan ka sallama ga rai da lafiya da dukiya ka duk shi kenan a shekaru 20 30 a ba ta ma rayuwa ka tab wata rana zuwa a kai da kai sai mai sai kai hujjar ka sai ka ce ai tashin hankali tashin hankali ai ya zama gidadan ci kuma ko ya zama gidadan ci ba ya zama gidadan ci ko menene Najeriya ke bukata zaman lafiya ko kuma zaman lafiya ko tashin hankali to Allah ya ba mu zama lafiya babu yace wani babu أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وإن كان أولئك الذين أي يدعون مفعوله مهذوف تبديره أولئك الذين يدعون آلهتهم وإن كان سوني وإن سكي كرم أبن جنان سكما كانسوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة سنة سوى أيس ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإن سنة بوتا تاما كما كانسوا سنة شركة سنة أبو ودفتين وإن سنة سامو كسانشي لألا مدوكا كنسرشي تشمكوا بسانشي وإن سنة ما ne fata da Allah ba قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الايه الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال يتي ناس من الجن يعبدون وانس متانه وانس الجنون ake bautata musu fa aslamu sai su da ake bautata wa suka musulunta to ku da kuke bautata musu ai kun kasara ki babu يتي wani babu wa ma الرؤيا التي اريناك الا illa للناس فقوم nas ba komai الرؤيا wa ma wannan abubuwan da Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi haka ne dan ya jarrabi mutane to akan haka ru'ya mafarki ne ko kuwa ru'ya gani ne na idanu abinda aka ce mafarki ai kuma za a ce yana da ban mamaki mafarki sai kai kaga komai abin da ake nufi gani ne da manzon Allah ya yi nufin isra'i ko ala hadathana ali ibn abdullah ala hadathana dan dan yace ma gal basar wa ma sada wa laqad ra'a min ayati rabbil kubra haka bane sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال يتي هي رؤيا عين yace gani ne aka yi na idanu da idanu aka ga wa'annan abubuwa ba ru'ya basarin ba mafarki bane uriya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi da aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi Isra'i da manzon Allah wa shajaratal mal'una yace abinda ake nufi da bishiya la'ananniyar bishiya aka ce shajaratul zaqumi ita ce bishiyar zaqum babu qaulihi babu fadar Allah madaukin sarki inna qur'an al-fajr kana mashhuda ai sallan asuba yace abin halarta ce saboda sallan asuba ana karanta ayoyi masu surori masu tsawo wa kana mujahid yace fassara wannan aya daga mujahid salatul fajr sallan asuba qala hadathani abdullahi ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربونة كما الله صلى الله عليه وسلم يتي فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة من الله يتي صلى الجماعة تاتي تاتي صلى mutum shi kadai da daraja ashirin da biyar wata riwaya ashirin da bakwai wa tajtami'u mala'ikatul الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يتي mala'ikun da suka gama كندري دواء na dare da waɗanda za يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم أبو هريرة يقول كرنسا إن كن قداما وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسجودا أبو هريرة يرى فسر لنا آية بسيوة أي مسجودا أي ملائكون لسكي أي في دكي ددري sun gama kafin su tafi waɗanda za su zo da safe sun zo ba su rau kenan ko waɗannan sun zo duk inda ka kai da bin Allah ko da kake yanki kai abin da ka gama wallahi tun nan da ka balaga duk nan da aka haife ka ko aka haife ki kai wasannin ka kai wasi wasannin kin da ga dama ran ka balaga ko kika balaga tun daga wannan lokaci akwai mala'iku ban da kai ba su da wani aiki duk inda za ka je inda za ka dawo abin da kake yi masallaci za ka mm, azumi za ka yi makka za ka umra za ka menene za ka yi sadar da zumunci kai da iyaye duk abin da kake suna nan suna rubutawa za ka je kulob ne za ka je fasikanci ne san giya ne rasa ne fashi da makami yaudara damfara kunne duk abin da kake suna nan suna rubutawa yanzu haka suna nan tare da mutane sai in magariba ta yi wa'annan za su hau wa'anda kuma za su zo su ɗauki aikin dare su zo su ɗauka bacci kake yi kai kawo kake yi qiyamul layl kake yi farna kake yi sa'annan kuma da safe da asuba waɗannan waɗanda za su zo sun zo shi ne abu hurairai fassara shi ke. haduwar da za su yi kafin waɗannan su tafi shi ne ce qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana eh, kana mashhuda fassara ta kenan duk abinda kake ci wallahi tallahi Allah ya sa mala'iku kullum kawai gari ɗaya na nan ɗaya na nan wannan na rubuta alkhairi wannan na rubuta sharri in lokacin su ya gama sai su nade su tafi wa'ansu sun sauko wa'ansu ai ba za su tafi su barka ba wa'in lokacin su ya gama wa'annan sun sauko wa'annan su tafi su kai eh, canji akai sa'annan kuma da da asuba wa'annan su zo wa'annan su tafi haka ake haska mu yasa ka tabbatar da duk shakkiyancin da kake mala'iku na kallon ka kana rashin kunya kana rashin mutunci sa'annan su ne za su koro ka ranar lahira قال قرينه هذا ما لدي عتيد فانا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال التاسع وكل انسان الزمناه سائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شكرا نو كاي دنيا كافين كما تترن da kabalaga ta shekara dubu ne ko dubu biyar kamar yadda aljanu akwai masu rayuwa shekara dubu ko dubu biyu dubu haka suka rayu haka ko shekara nawa ka rayu duk abin yana nan rubutu ranar lahira shi za a baka a ce ka karanta ayyukan da kai sai ka karba kai arabiya ne hausa kai turanci kai duk abin da kai rannan zaka iya karantawa shine kana ta buda kan mali hadal kitabi la yubadiru kabiratan wala kabiratan illa wani irin shi umman littafi ne wannan duk har biro shi na sata sai da aka gano? har kallan har harara da nai har duk abin da aka yi la yubadiru kabiratan wala kabiratan illa wa wajadu ma amilu hadiran duk abin da ka aikata za ka same shi a ciki saboda ne wala yanzu rabbuka ahada yasa duk abin da kake yi kai kai الشيء ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للأبيد باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل من ذا الله كنا ومن الليل صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نابلة لك haka aka ce ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ashe manzo Allah ba ni kika fai ba kwanciya ba ki yayi ba Allah ya dauka kake wannan dare sallan dare ma ta zama farilla kan manzo ba haka bane wa min al-layli fatahajjad nafilatan lak ta tashi fatahajjad bihi nafilatan lak asa ya kaunatu tabbas lalle ne an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda saboda Allah ya sa ya tsayar da kai wani matsayi da yake abin godiya dukkan al'umma annabawa za su gode maka wanne ne wannan matsayi shine matsayin da za a zo ranar tashin kiyama kowa ya shiga galabaita duk wani annabi in an je wajen shi ya ce ku je wurin wane ku je wajen wane har a zo wajenka ka je ka yi sujjada ka fitar da mutane cikin wannan hali sai kowa ya je ka yi gode maka shine makamin mahmud shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai makamin mahmud din wani matsayi ne da Allah ya wa wani bawan Allah kwaya ɗaya a cikin halitta ka kabbaki ɗaya aka ce bawan Allah ɗaya aka tanadarwa wannan daraja da matsayi da makami manzon Allah ke arju an akuna ana wa in lam takun anta faman yatasadda li hadha yace ina fata ina kauna ina kyauta zato na zamo ni ne wannan bawa kwaya daya da Allah ya karrama zai karrama da wannan makami saboda haka ku al'ummata fa'inuni ala zalika du'a. manzon Allah yake ku taimaka min da addu'a ku taimaka min da roƙon Allah ku taimaka min da menene da menene ba wata wahala bace da ka sauke manzon Allah Qur'ani ko ka yanka masa rago ko ga ne ka ce kai masa layya kai masa menene a a ba haka abin da ake addinin musulunci yana bukatan fahimta da fikihu da da menene da menene duk abin da zai ta'addi zuwa maf'ulai ne ya fi kai matuka da abin da zai ta'addi zuwa maf'ulin wa mun gane ko ba zai ce a ai gashi na yi manzon Allah layya ko na yi masa suna na yanka masa a'a ba abin da ake yi wani aiki manzon Allah ya fi ka wadata akauntin manzon Allah ya fi na kowa kika dalili duk wani aiki da za ka yi na alkhairi wa ya nuna maka kafin ma a shigan maka sai an shiga da manzo. Allah farko ayyukan manzo Allah ya fi naka ya fi ka aiki ya fi akan sa ya fi naka cika ko sa'annan kuma duk wani musulmi har ana da kasa duk wani aiki da kai na alheri? sai dai in ba ka